wallahi cikin garin goza dai halin su kan ba kyau ba daɗi saboda ba ɗoki gwamnati bai agaza ba state government ma shiru mun ji labari deputy governor ya je shi wuba wai daga wuba zai je mubi ko daga mubi zai je ina a wuba ma bai samu karbuwa ba saboda wai sun dan ba su burgo da wani abu haka da wani abun da ba abuna ga mutane a madagali leta yanzu suke fita da yunwa suna kokowa akan garin rogo kai sun je wai wuba sun yi ma mutane wuba taro a wuba ta ina zaka je wuba wuba da madagali ta ya zaka je wuba da kafa zaka taka za ka fito cikin kaman tazarin wuba zuwa madagali ya kai kaman kilomita nawa yana da nisa yana da nisa sosai zan ce daga wuba sai ka wuce su micika su ina ina kafin ka je wuba ka shiga liman karaɗin ka fita ka shiga madagali daga nan ka je su gulak ka je su shuwa ka wuce su mi cika da sauransu kafin ka je wuba ta yaya mutumin da yake da irin wannan yunwa kai deputy governor wai zaka je ka saya a wubakacin mutane su hallaru a can kamar na ji an ce kamar akwai makarantar koyon wannan na jami'an 'yan sanda wato wanda zan kwatar da soma da ke garin liban kara an ce yaran ne ma yanzu a cikin wannan makarantar kamar kuna da wannan labari eh muna da labarin da bama da shi kamar yadda ka faɗa yaran ne a ciki wannan ba zan in gaya maka yaran ne a ciki amma ranan da muka shiga muka wuce ranan da ranan laraba alhamis kenan alhamis din da daddare saboda sojojin su adamawa da aka turo su din ga baki ɗaya suka zo suka saya a boundary tsakanin shi ba su shiga goza ba sai suka saya a liman kara mutanen goza suna fitowa matasa wallahi suna mayar da su su mayar da su cikin garin goza suka wasar da su suna mayar da su suna sai to da daddaren Allah da ikonsa kuma sai su ma suka zo suka afka ma sojojin suka yi fada suka kori sojoji suka kashe na kashewa suka shiga har cikin mobile camp din suka kashe wanda za su kashe amma ripon da muke samu akwai waɗanda suka fito daga wajen mu na yi hira da su suka ce da suka je su mobile din sai suka yi shiru sun ki su mayar da martani duk abin da suka yi suka yi na kashe na kashe amma ba su mayar da martani ba so daga baya sai suka bar liman karani suka koma ko ni gari ana kiran shi takaskala a nan ne suke sai amma har wagga wagga shi cikin adamawa ne mai kenan madagali sun je har can amma daga baya suka koma suka tafi